بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما أنزلناه من السماء فاختلط به فاختلط به نبات الأرض فأصبح حشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير نملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وأعرضوا على ربك صفا لقد ولا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصيها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة الملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو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 وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطئ الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مختصاتها وكل مختصة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله yau laraba biyar ga wata ramadan hijira na da shekara 1438 ya dace da 31 ga watan biyar shekara ta 2017 muna cikin suratu hud kuma za mu ci gaba da tafsiri daga aya ta 50 insha Allah waɗannan ayoyi suna ɗauke da tarihin annabi hudu alaihi salam وإلى عاد أخاهم هودا وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون وإلى عاد أخاهم هودا الله بدو في mun من zuwa ga adawa wato mun aika musu dan uwansu shine hudu alaihi salam قال النبي هود عليه السلام يا يا قوم اعبدوا الله يا كو جماعه ku بوتا مع الله ما لكم من اله غيره باكو da wani abin da ya cancanta a bauta masa face shi Allah in antum illa musarruna ku ba komai bane ba komai kuke aikata ba face wato ma antum fi isharatikum illa kazib ƙarya kuke kirkirowa kuke jinginawa ga Allah subhanahu wa ta'ala kuke yin shirka da shi ta duk abin da kuke shirka da shi kirkirowa kuka yi ba gaskiya bane babu wanda ya cancanta bauta masa sai Allah shi kadai adawa wato Allah madaukaki yayi magana akan su a cikin alqur'ani ya ma gaya mana kasar da suke zama a cikin alkur'ani wannan ƙasa ita ce ake kira al wanda sura guda Allah madaukake ya mata suna suratul ahqaf me ake nufi da al-ahqaf al-imam da malamai da dama magabata suna cewa iya masdar min ramzi tudu na yashi wato wuri ne wanda ya kunshi tudu na yashi mai yawa saboda ƙasar da adawa suke zama ƙasa ce mai rairayi to tudu na rairayi shi ake kiransa wato al'ahkaf yana da yawa wannan yanki amma a yanzu ana kiran yankin nasu da suna arrubu'ul khali arrubu'ul khali kamar ka ce empty quarters wurin da ba masu zama wurin da ba masu zama wata babbar hamada ce da take kudancin saudiya ta haɗa ƙasashe da yawa ita wannan hamada ɗin wanda a da sunanta al'ahkaf amma a yanzu ana ce mata al-rubu khali ita ce hamada ta biyu ta wajen girma a duniya hamadar da ta fi girma a duniya ita ce ta afirka ta yamma ita ce ta west africa wanda ta kama daga cikin niger har ta hada da kasashe da yawa ta hada da arewacin wato afirka wannan ita ce hamada mafi girma a duniya to hamada ta biyu ita ce arrubu'ul hali wurin da adawa suka zauna wannan hamadar babu shakka tana da girma domin tsawonta ya fi kilomita dubu kuma fatinta ya fi kilomita ɗari biyar babu kuma ɗan adam da ke zama a gurin a yanzu amma a zamanin da a nan ne adawa suka zauna Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da sura guda wanda ya yi magana a kansu wato suratul ahqaf kenan wanda tsarin wannan suran ma yazo ya dace da yanda maganar Allah ta zo a nan suratul hud alayhi salam wazkur akha adin wato suratul ahqaf ayata ta 21 wazkur akha adin a suratul ahqaf ba a kira sunan shi ba illa dai aka ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ka faɗi tarihin dan uwan adawa ka gaya musu tarihin dan uwan adawa ba a kira sunan shi ba id anzara qaumahu bil ahqafi lokacin da yake ta gargadi ga jama'arsa yana musu wa'azi a yankin al ahqaf kaga Allah ya faɗi ainihin yankin da adawa suke wa Salatin khalat an-nuzuru min bayni yadayhi wa gabanin shi gabanin zuwan sa an samu masu gargadi haka ma bayan tafiyar annabi Hud alaihi salam an samu masu gargadi me yake gaya musu Allah ta'budu illallah kada ku bauta ma wani face Allah inni akafu alaikum azaba yawmin azim ina ji muku tsoron azabar wata rana azabar wani yini azabar mai girma wato maganar Allah ba sa ba a samun tufka da walwala a cikin ta yanda Allah ya faɗa a can haka ma ya faɗa a nan ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayruhu in antum illa mustarun Allah ya faɗi ƙasar da suka zauna ita ce al-ahqaf sannan kuma Allah ya ba mu labarin birnin su ma a cikin alkur'ani adawa suna da birni wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya siffanta wannan birni da cewar ba babu birnin da ya kai shi girma a doron ƙasa babu birnin da ya kai shi kyau da girma da duk abin da rai ke bukata kamar yanzu ne ka ce kana son ka samu hutawar rayuwa sai kai misali irin wannan rayuwa ta zama birni Allah madaukaki ya faɗa a suratul fajr alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi'adin to adawan ba guda ɗaya bane akwai adawa kashi biyu don haka yasa Allah ya ce shin kaga abin da Allah mahalicin ka yi adawa? waɗanne adawa su ne sai aka jingina ga Iram adawan da ke zama birnin Iram satul shi shine Allah ke siffanta wannan Iram din birnin Iram satul imaji ma'abucin kira yana da wuya ma ka samu birni a cikin alkur'ani wanda Allah ya kirara shi ya yabe shi da girmansa kamar birnin Iran satal iman allati lam yukhlaq misluha fil bilad wanda ba a gina wani birni kamansa ba a doron kasa gaba daya wannan fasara ita ce fasara ta biyu na wannan aya wato iran da ake magana sunan birni ne ba ainihin wato adawan bane sunan birnin adawa ne shi yasa Allah tabaraka wata'ala ce alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'adin ai an riga an faɗi adawan adan adawa na ina shi ne aka ce iram adawan iram domin adawan ba dai bane adawa mazaunan iram zatil imani birnin iram ma'abucin ira wanda ya to wato ya an eh, eh, wato an an tsara garin a wani tsarin da babu irinsa a wancan zamani wani tsari suka yi kamar yadda ka sani kowane zamani da irin salon su, to su ma akwai salon gininsu a wannan lokaci shi sa ake kirara su da irin salon su <clears throat> za su nema da ma'abuta ginshiki yanayin yadda suke gini tsarin yadda muke yi a yanzu domin kowane zamani da irin yanayinsa za ka samu irin yadda muke gini idan wani ya zo ya gani sai ya ɗauka ci ne ko kuwa abin ma bai burge shi ba kai ma in ka tafi wani yanki kaga yadda suke gini za ka ga bai burge ka ba haka Allah ya tsara kowane zamani da irin yanayinsa kuma idan ya wuce ya tafi to su a wancan zamani yadda suke tsara ginin su da gimshiki suke gini din wanda shine Allah ya siffanta garin da haka wannan fasara da cewa Iram sunan birnin Adawa ne fasara ce ingantacciya da aka samu magabata da yawa suka yi kamar al-Imam Qatada bin Bi'ama al-Imam Suddi akan cewa Iram din nan sunan birni ne na Adawa wanda Allah ya faɗa kamar yadda ya ambaci sunan ƙasar inna Irama baitu mamlakati Adil Iram ainihin wato masarauta ce ta ainihin Adawa din wato masarauta ce ta ainihin Adawa wanda ibnu Kasir in ka duba tafsirin surat Al-Fajr ya yaba ma wannan fahimta yake cewa wa haza qaulun hasanun jayyidun qawiyyu wannan fasara da cewa Iram birni ne na Adawa fasara ce ta zama tana da kyau sannan kuma fasara ce da ta to wato ta dogara da fahimta mai karfi <clears throat> babu shakka Adawa ba guda bane wanda Allah madaukaki ya faɗa a suratul najmi wa annahu ahlaka adanil ula wa samuda fama abqa wa qauma nuhin min qablu innahum kanu hum azlama wa atgha Allah tabaraka wa ta'ala yace shi ya halaka adawa na farko huwa allazi ahlaka adan al-ula wannan yana daga wata siffa yanda Allah yake yabon kansa idan kana son ka gane ƙarfin Allah to shine Allah yace ga misalin ƙarfi na ni na hallaka kangararrun farko ka san tarihin adawa ba na biyu ba na farkon nan ni na hallaka su ji Allah saboda ka gane ƙarfinsa. ya ce ni na hallaka adawa na farko da samudawa ba ma abaka ba abin da ya saura cikinsu duk sun gama wato don ya kwatanta maka ƙarfinsa, wa ƙauma nuhin min qabl da jama'ar annabi nuhu ma da suka zo kafin adawa ashe kaga annabi nuhu alaihi salam shi ya fara zamani sannan adawa sannan samudawa shi sa aka ce min qablu tun kafin zuwan su innahum kanu kaga waɗannan jama'a kashi uku jama'ar annabi nuhu adawa samudawa hum aslama wa aqba sun fi kowane dan adam zalunci sun fi kowane dan adam fandarewa Allah yake kuma duk na halaka su kaga an ce sun fi don haka ba za a taba samun jama'a a duniya waɗanda suka fi su kangara ba waɗannan jama'a ne kafircin su ya na kowa wanda wasu malamai ke cewa dama ana cewa albadi huwal aslam na farko ya fi kowa zalunci da na gaba ake ganin zurfin ruwa idan na farko suka zama azalumai ne to ba yanda za a yi na baya su fi su zalunci ko me yawan zaluncin su wato laifin na farkon ya fi yawa kamar yadda manzon Allah ya cikin hadisai a ingantattu man da sunnatan sayyi'a duk wanda ya bar mummunan abin misali fa alaihi wizruha wa wizru man amila biha yana samun laifin wannan abin kuma ana bashi laifin waɗanda suka yi koyi da shi waye suka fara kafirci a duniya mutanen annabi nuhu adawa samudawa saboda haka duk wani kafiri da zai zo a baya ba zai kai su laifi ba dan duk wani kafiri da zai zo a bayan duniya kwaikwayon kafircin su yake don haka yasa bayan su sun samu zunubin su kuma ana rubuta musu zunubin duk wanda ya kwaikwayo da su eh, adawa ba ɗaya bane Allah subhanahu wataala ya faɗa mana kuma ibnu hajar ya yi magana akan cewar ada wannan kashi biyu ne a cikin fasul bari wurin da al-imam bukhari ke fassara suratul najm a karkashin wannan babi ibnu hajar yake sharhi ya ba da misali da wannan ayar ta hamsin ta suratun najmi wa annahu ahlaka adanil ula Allah shi ya hallaka adawan farko ya kawo misali kuma da hadisi da aka samu daga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda hadisin yake dauke da bayanin adawa na biyu wannan hadisin yana ɗauke da bayanin adawa na biyu wanda hadisin yana al-musnad al-imam ahmad ibn hajar yace kuma hadisin ya zo bi isnadin hasan al-haris bin hassan al-bakri yana sunan da tirmizi sunan da nasa'i sunan ibn maja hadisin yana da bayani mai tsawo illa dai akwai hadisi wanda ya nuna cewar an taɓa samun jama'ar da suka zauna a makka su ma'adawa ne waɗannan jama'ar da suka zauna a garin makka su ne adawa na biyu wanda hadisin ke bayani a kansu wannan yasa ibn hajar ya ce wa zahiru annahu fi qissati adan al-akhira li dhikri makka fihi wanda gaba insha Allah ta yi mu magana a kansu amma lallai akwai mutanen da suka taba zama a garin Makka wanda ake kiran su adawa na ƙarshe saboda haka adawa kashi biyu ne waɗannan adawan da duk alkur'ani yake magana a kansu sune mutanen wato annabi Hudu alaihi salam me yasa aka yi ma wannan sura suna sura da muke karantawa suna suratu Hud ita wannan sura domin akwai abin mamaki a gurin me yasa aka kira sunan wannan suran suratu hudu gashi kuma ba ita ce ma ba suran wato ba kissar annabi hudu ce farko aka kawo a cikin suran ba kaga mun karanta kissa ta annabi nuhu alaihi salam da da sai a kira suran da suna suratu nuh amma sai aka kawo kissar annabi nuhu alaihi salam bayan kissarsa sai aka kawo kissa ta annabi hudu alaihi salam al-imam suyuti littafin al-itqan fi ulum al-qur'an yana magana game da sababin da kansa a yi masura suna akwai dalilin da yasa ake kiran surorin al-qur'ani da sunaye akwai dalili kowace sura ka ji sunanta akwai dalilin da yasa aka kira ta da wannan sunan to yana magana akan dalilai sai ya kawo kan suratu hudu alaihi salam ya ce kaduwa rada eh, eh, eh, fi suratu hudu zikirin nuhin wa salihin wa ibrahim wa lutin wa shu'aib wa musa a suratu hudu din da muke karantawa akwai kissar annabawa da yawa farkon su shine annabi nuhu sannan ga annabi hudu sannan akwai annabi salih akwai annabi ibrahim akwai annabi lut akwai annabi shu'aib annabi musa kaga annabawa suna da yawa da aka kawo labarin su a cikin suratu hudu. falima khusfat bismi hudin wahdahu me yasa aka kefe annabi annabi hudu sai aka yi masurar wato suna da sunan shi aka ce suratu hudin gashi kuma ba shi kadai bane aka kawo wato kissar sa a cikin wannan sura ma anna qissata nuhin fiha aw aba wa aqwa idan ma kana maganar kissa da tafi zuwa da tsawo ita ce ta annabi nuhu wacce muka karanta kuma sannan kissar annabi nuhu alaihi salam da ta zo cikin suratu hudin kissa ta fi zuwa da bayani mai gamsarwa akan ko ina yanda kissar annabi nuhu alaihi salam ta zo hatta suratu nuhin saboda akwai bayanin da ya zo cikin suratu hud game da annabi nuhu alaihi salam wanda babu shi a suratu nuhin alaihi salam shine ya bada amsa da cewa تكررت هذه القصص في سورة الأعراف وسورة هود والشعراء بأوعب مما ورد في غيرها فلم يتكرر في واحدة من هذه الصور الثلاث اسم هود an samu inda Allah ya kawo kissar annabi Hudu a wurare da yawa a cikin Alkur'ani akwai surori gaba suratul a'ara suratul hud suratul shu'ara akwai wuraren da Allah ya kawo labarin annabi Hudu a cikin Alkur'ani amma ba a samu surar da aka maimaita suna annabi Hudu a cikin alkur'ani kamar wannan suran ba ba a samu inda aka maimaita sunan annabi hudu alaihi salam a cikin wata sura inda aka kawo labarinsa kamar ita wannan sura ba ji al'imam suyuti ka takarrurihi fi suratihi fa innahu takarrara fiha arba'atu mawadi' a wurare guda hudu aka kawo sunansa a cikin wannan sura wa tikraru min aqwal asbab allati zakarna yana daga cikin dalilai da kan sa a yi masura suna da wata kalma saboda wannan kalmar an yi ta maimaita ta a cikin wannan sura ko ko saboda wani bayani da aka yi game da wannan abin muhimmi a cikin sura to na'am suna annabi nuhu alaihi salam da ya taho a cikin wannan sura an maimaita sau shida an maimaita sunan annabi nuhu a cikin suratu hudu sau shida to amma an an riga an an samu sura da aka yi mata suna suratu nuhin saboda haka ba za a sake maimaita wata sura kuma a ce mata suratu nuhin ba tunda annabi nuhu alaihi salam ya samu nashi sura a cikin alqur'ani sai aka duba waye annabin da kuma aka maimaita sunansa fiye da kowane annabi a wannan sura sai zama babu kamar annabi hudu alaihi salam wannan dalilin yasa yace kanat aula bi an tusamma bismihi min suratin tadammanat qissatahu wa qissata ghairi ya zama an kira sunansa ya kai sa hudu a wannan sura sannan babu inda aka zo da su wato kissarsa aka maimaita sunansa har ya kai sa hudu in ba wannan surar ba babu wanda aka maimaita sunansa a sura guda fiye da shi sai annabi nuhu alaihi salam saboda haka sai aka ce wannan sura ta annabi hudu ce me annabi hudu yake cewa jama'arsa ya qawmi la as'alukum alayhi ajra in ajriya illa ala alladhi fatarani afala ta'qilun annabi hudu alayhi salam yake ya qawmi ya ku jama'a ta la as'alukum alayhi ajra ban nemi ku bani lada akai ba ban roƙa ba shi la as'alukum ba na roƙon ku ku bani lada a kan sakon Allah da nake isar muku ba na roƙo wannan magana tana da muhimmanci domin a wannan sura da suratul hud alaihi salam a can baya da muka karanta labarin annabi nuhu aya ta 29 shi ma annabi nuhu ya faɗi haka annabi nuhu alaihi salam ya ce ya ƙauni la as'alukum alaihi mala shi kuma annabi hudu ya ce la as'alukum alaihi ajra wato wannan ya sa al'imamu shaukani yake cewa waɗannan manzannin Allah guda biyu annabi Nuhu alaihi salam ya ce wa jama'arsa ba na roƙon ku ba ni dukiya akan isar da sakon Allah da nake in ya illa Allah annabi Hudu alaihi salam ya ce ya qaumi la as'alukum alaihi ajran ba ni cewa ku bani lada haka ne ko ku bani lada akan wannan aiki da nake akwai bambanci tsakanin bani dukiya da bani lada bani dukiya a baka sau daya shikenan ko amma lada fa a sa ma albashi duk wata za a rika biyan ka saboda kana isar da manzancin Allah saboda haka za a sa tara ma mutane ga abin da za ku rika kawowa saboda sakon Allah da ake kawo muku to wannan yasa malamai ke cewa karɓar lada yin sharadi game da aiki na ibada musamman isar da manzanci ba karamin hadari ne, domin Allah madaukaki ya hada kalmomi guda biyun nan a cikin sura guda annabi nuhu alaihi salam yace la as'alukum alaihi malan annabi hudu fa la as'alukum alaihi ajran ban ce ku bani lada ba wancan kuma ce ban ce ku bani dukiya ba kuma duk suna cewa in ajriya illa ala Allah kamar yadda annabi nuhu ya faɗa kenan in ajriya illa ala Allah annabi hudu fa ce in ajriya illa ala allazi fatarani ladana ba ta gurin wani face wanda ya kago halitta na wannan magana ce mai cike da ilimi Allah da ya kirkiro ka ya fi sanin me kake nema menene abin da zai taimaka maka saboda ka idan Allah zai baka lada zai baka ne a wurin da ya dace wanda bai san asalin halittarka ba sai zai baka kyauta kawai bai san ta inda kyautan zai amfane ka ba kamar kai ne ka ɗauki dukiya ka ba yaro tana yiwa dukiyar ta hallaka shi saboda haka Allah da ya halicci mutum idan shi zai masa sakayya to Allah zai saka masa ta inda yake cancantar a saka mai ta inda yake bukata ta inda ya gaza annabi annabi hudu yana gaya musu yace ba ni bukatar lada ba ce ga wanda ya kiro halitta ta afala ta akaluna shin baku da hankali wannan ba su kadai bane annabi nuhu alaihi salam annabi hudu alaihi salam Allah ya yi bayani cikin ayoyin alkur'ani da yawa duk manzannin Allah haka suke cewa duk manzannin Allah misali shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallam shi kansa manzon Allah a wurare da yawa cikin alkur'ani Allah ya ce ka gaya musu ka gaya musu ba ka bukatar lada a surata saba'i bai aya ta bakwai kul ma sa'altukum min ajrin fa huwa lakum in ajriya illa ala Allah wa huwa alai ala kulli shay'in shahid ya faɗa mara a suratu sad aya ta 86 qul ma as'alukum alayhi min ajrin wa ma ana min al mutakallifin ni bana cikin waɗanda ke kirkiro ƙarya in jingina ma Allah bana cikin waɗanda ke cewa ku biya ni lada saboda na isar da sakon Allah a suratu tur suratu tur aya ta 40 da kuma suratu qalam aya guda ta so a tsari iri daya أم تسألهم أجرا فهم من مغرم ko ka ne su baka lada ne inji Allah saboda haka taron sai yayi yawa a kansu idan aka ce duk wata za a rika ba annabi ga kuɗi kaza sai ya zama an shekara ba bashi ba kaga bashi ya taru kan mutane ya zama wahala Allah ya ce ka ce su baka lada ne sai bashin ya taru a kansu a suratul furqani aya ta 57 qul ma as'alukum alayhi min ajrin illa man sha'a an yattakhidha ila rabbih sabila ban nemi ku bani lada ba sai dai wanda ya ga dama yana son ya samu lada ya samu kusantar Allah dan ya min kyauta wannan ba ba ba komai bane wanda yake nuna cewar ba laifi bane ka bada kyauta ka bada sadaka saboda wani yana kokarin taimakon addini amma a tsara za a dinga biyan salada ga addinin Allah Allah da yana karantar da mu ba tafarkin manzanni ba ne ka suratul an'am aya ta 90 qul la as'alukum alayhi ajran Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam kace ni ban nemi ku bani lada ba in huwa illa zikra lil alamin kuma a suratul shu'ara Allah ya kirga annabawa kamar annabi Nuhu, annabi Hudu, annabi Salih, annabi Lut, annabi Shu'aib, alaihim wa ala nabiyina as-salatu was-salam waɗannan manzanni duk suna cewa wa ma as'alukum alaihi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin kowane annabi haka yake cewa a suratu yasin sai aka gaya mana ba annabawa kadai ba malaman kwarai ma haka suke yi a suratu yasin aya ta 20 zuwa 21 ittabi'ul mursalin ba su kadai ba ittabi'u man la yas'alukum ajran ku bi manzanni ku bi duk wanda zai neman ku biya shi lada saboda ya idda sakon Allah saboda haka yasa malamai suke cewa gaskiyar magana isar da sakon Allah babban aiki ne idan tun farkon duniya har zuwa karshen, manzo manzo na karshe shine annabi sallallahu alaihi wasallam daga manzo na farko duk abin da kowa ke faɗa kenan ba mu cewa ku ba mu lada saboda za mu isar da sakon Allah anya ka zauna sana'ar kake nan kana samu daga sakon Allah da kake isarwa shine abin dogaranka da abinci rayuwarka wannan ya dace da sunnar manzon Allah ka bayanin Muhammadu Amin Shankiti da ya a cikin Abwaul Bayan tafsirin tafsirin da ya rubuta ya kawo ayoyin nan duka da bayanin da bayanai da malamai suka yi ya tattara a wuri guda saboda ya nuna mutane haɗari girman wato al'amari da ya ta'allaka da mutum ya yi sharaɗin a riƙa bashi albashi saboda aiki na addini bayan ya kawo su ya ce wa yi ukazu min hadhihi al-ayati karima waɗannan ayoyin na Al-Ƙur'ani game da tarihin annabawan Allah abinda suke karantar da mu annal wajiba ala tiba'ir rusul annal wajiba ala rusul wajibi da yake kan duk mai bin manzon Allah duk wanda ke bin annabi sallallahu alaihi wasallam min al-ulama'i wa ghairihim malamai ne wasu ne wajibi ne a kansu an yabzulu ma indahum min al-ilmi majjanan kawa ka wanzar da ilimi da kyauta a kyauta duk ilimin da za ka karantar da shi in dai na Allah ne ka yi shi kyauta min gairi akhdhi iwabin ala zalika ba tare da ka karbi wani musanyi madadi akan wannan ilimi da kake bayarwa ba wa annahu la yanbaghi afdal ujrati ala ta'limi kitabillah Muhammadu Aminu amin Shankiti yace bai dace ka karbi wani lada saboda kana karantar da alkur'ani ba saboda kana karantar da addinin Allah wala ala ta'limi al-aqaid wal halal wal haram saboda kana koyar da aqida kana koyar da halal da haram kana gaya wa mutane abin da ya dace da wanda bai dace ba wa ya'tafidu zalika bi ahadith tadullu ala nahwihi bayan ga ayoyin alkur'ani babu wani annabin da ya ce ku biya ni lada saboda zan iya da sakon Allah sannan ga hadisai daga annabi sallallahu alaihi wasallam waɗannan hadisai suna da yawa kuma an samu kace na ce game da ingancin su wasu malamai suna ganin hadisan suna da rauni ga wasu kenan ba duka hadisan ba wasu kuma malamai suna ganin hadisai ne suka tabbata misalin su shine hadisin ubay bin ka'ab wanda ke cewa na karantar da wani mutum alqur'ani sai ya min kyautar baka sai na ce kai barin je in tambayi manzon Allah na zo na tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ce in akhadtaha akhadta qausan min narin in ka karbi wannan baka to ka karbi baka na wuta faradatu ha sai na maida wa mutumin na wannan baka tashi hadisin yana sahihu sunan ibn majah hadisi na 1765 za ga eh, eh, eh, takarijin hadisin cikin irwa'ul galil hadisin 1493 da kuma hadisin ubada bin samid wanda shi ma yayi kama da haka kissarsa ya karanta da wasu mutane min ahli suffa alkitab ya karanta da su alqur'ani fa ahda ilayya rajulun minhum qausa wanda shi ma ammar kyautan baka fa kuntu laysat da sai ce to idan aka ba mutum baka ai baka ana tafiya yaki da shi ana zuwa farauta da shi don haka idan an baka baka ai ka samu wani abin da ma ka tafi jihadi ne da shi wannan ba kuɗi bane don haka babu laifi wa armi an hafi sabilillah tunda zan yi amfani da wannan bakan ga harbi harba kifiya idan an je jihadi amma duk da haka dai la'atiyanna rasulullah fala as'alannahu ya kamata in kai ga manzon Allah ya kamata in yi tambaya ga annabi sallallahu alaihi wasallam tunda yana nan da rai fa sai ta taho ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah ga wani mutum na koyar da shi alqur'ani ahda ilayya rajulun qausan mimman kuntu uallimuhu alkitaba walqur'an daga cikin jama'ar da nake koya musu fa amma dai ya rasulullah tunda alqur'an ya bani bakani laysa bi malin ai kaga ba dukiya bace wato ba lada ba ne wa armi alaiha fi sabilillah sannan kuma akwai wata riba zan riga amfani da ita wajen jihadi manzon Allah ya ce in kunta tuhibbu an ga qawqan min narin faqbalha in dai kana son a lahira a rataya maka baka na wuta to karba in ji annabi sallallahu alaihi wasallam in dai kana so a lahira a rataya ma bakan wuta to ka karba shi ma hadisin yana sahihu sunan ibn majah hadisin 1764 da hadisin abu dardai wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man akhadha qausan ala ta'lim alquran qalladahu allah qausan min nar duk wanda ya karbi baka saboda karanta da alqur'ani Allah zai rataya mar wata baka ta wuta a kiyama al-imam al-baihaqi yana cewa hadisin yana da rauni wasu malamai kuma suna ganin ingancinsa kamar yadda ya zo cikin sahihul jami'i sagir hadisi na dubu biyar da da da tara tamanin biyu, sannan akwai hadisin Imran bin Husayn, wanda al Ahmad al-Imam suka ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa iqra'ul qur'an ku karanta al-qur'ani was'alullaha bihi idan kun gama karatun al-qur'ani sai ku roki Allah wannan ya tabbata sunnar manzon Allah babu laifi ka dinga karanta al-qur'ani duk sa'ilin da ka gama sai ka roki Allah wannan sunna ne annabi sallallahu alaihi wasallam ce fa inna min ba'dikum abinda yasa ko ce muku haka domin bayan kun tafi za a samu wata jama'a qauman yaqra'una alkitab qur'an suna karanta alqur'ani idan sun karanta yas'aluna bihi an-nas sai su ringa roƙon mutane ku ba mu kuɗi suna karanta alqur'ani ba dan su roƙi Allah ba sai dan su roƙi mutane sai zaman to kamar wanda zai karantar da ilimin addini ya zama yana da albashi tamfar kenan dama yana karanta da ilimin addini da don ya samu wato dukiya ta wajen mutane wanda hadisin yana da kyau isnadin sa yana silsilatu sahiha hadisin 257 hadisan suna nan da yawa wanda wasu malamai suna magana akan raunin hadisan ma hadisan suna da dama kuma suna da inganci babu shakka Muhammadu Aminu Shankiti ya kawo hadisan nan duka ko ko mafi yawan su sannan sai ya ce fa adilla waɗannan dalilai na ayoyin Alƙur'ani da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam wa nahwuha ala anna ta'lim al-qur'an wal masail ad-diniyya la da ilimin addini karantar da alqur'ani bai dacewa musulmi idan yayi malami idan yayi ya karbi lada bai dacewa ya faɗi haka sai ya ce to a tarihi ba daga yanzu ba ne tun daga zamanin tabi'ai an samu sabanin fahimta game da halaccin haka din al-imam ahmad bin hanbal al-imam abu hanifa suka dubi waɗannan ayoyi da waɗannan hadisai suka ce gaskiya bai dace ba duk abin da za ka yi na addini ka tsaya kai domin Allah kawai shine kubuta shine kubuta gare ka tunda babu cikin magabata wanda aka samu misalin ya yi hakan duk annabawan Allah kowa aka kira sunansa daga manzo na farko har na ƙarshe abin da ke cewa ma af'alukum alaihi min ajr to kai ya za a yi zan ka dogara da lada saboda isar da abin da waɗannan manzanni suka kawo daga Allah tabaraka wa ta'ala al-imam Abu Hanifa yace babu sauki a kai haramun ne kawai to sannan akwai al-imam Bahad bin Qais al-imam Aba wanda da kuma al-Imam Zuhri akan cewa ta'limul Qur'an bi ajrin mimman eh, eh, wato yukrahu fi min sidinillah mutum ya sa lada saboda karantar da wani aiko ko wani aiki na addini yana daga cikin abin da ake kyamata musamman wato idan abin ya shafi na jama'a kamar misali limanci baka yi sai an biya ka lada ladanci baka yi sai kana da albashi karantarwa a masallaci baka yi sai da albashi abin da ya zamanto na addini ya zama mutum ya sharaɗi, su a fahimtar su idan an yi shi shine laifi wanda kuma da yawa malamai suna da wannan fahimtar kamar al Basari, al-Basri kamar Ibn Sirin Muhammad bin Sirin al-Imam Tawus al-Imam Sha'bi al-Imam Nakhai wanda Ibn Qudama cikin littafin al-Mughni yace wannan ita ce fahimtar da ma akasari malamai suke riko da ita bai kamata ba kai sharaɗi. amma idan an baka halal ne bai dace kai sharadi ba ni ba zan yi ba sai an bani to wannan bai dace ba amma ba a yi sharadin ba sai aka ce wani ga wannan sadaka dama baka baka baka nema ba kuma ko da ba a bakan ba ba za ka daina ba domin in ka kwalla farai ma abin to nan ma kuma laifi ne ya zama baka kwallafa ranka ba sannan kuma baka sa ba amma idan aka baka sai ka amsa wannan wannan shine abin da akasarin malaman sunna suke ganin babu zai fi a kai hatta ibn taymiya yana magana a kansa cikin majmu'u fatawa yayi magana mai tsawo akai a mujallal 30 shafin 192 to da damar malamai suna cewa kuma larura tana iya sawa har ma ya zama dole sai an yi sharadi din domin akan kai wani zamani wanda raunin mutane yayi yawa raunin yayi yawa ka ce yau ba za ka sa albashi a karantar da addini ba sai kowa ya watsa baka da addini wannan shine abin da al-Imam Malik ya faɗa kuma gaskiya ne saboda haka a buɗe makaranta a sa albashi a sa kuɗi yaro ya kawo malami ya biya a biya malami al Shafi'i ya ce babu laifi al Malik ya ce babu laifi domin raunin jama'a idan ana maganar manzannin Allah mutane ne waɗanda sun ɗara kowa ta imani saboda haka manzo na Allah ko baka bashi ba zai isa da sakon Allah amma a yanzu malami wani ma kafin ya shiga makarantar niyyarsa in ya gama ya samu babban albashi to kaga in ka ce ba za ka biya shi ba sai ka zauna da jahilci don haka dole ne ka biya shi don ka samu ilimi al'imam malik yana ganin ba laifi ba ne kuma haka din ne wato ana la'akari da yanayin jama'a ne wannan bayanin ya taho cikin eh, fatawar latina mujallar na goma sha biyar shafi na tisin da shida yau ka ce ba za ka biya kuɗi don ɗanka ya karanta addini ba sai ɗanka ya zauna da jahilci sai ya zauna da jahilci don haka yasa aka buɗe makarantu na addini aka sanya musu school fees kuɗin makaranta kuma ake biyan malamai albashi daban-daban larura ta kawo ga haka wanda an samu malaman da suka halatta shi kamar alimamu Malik kamar alimamu Shafi'i ibnu kudama nan yayi magana akai shi ma kuma akwai dalilin sa dan akwai wani hadisin da zo cikin sahih bukhari da sahih muslim wanda manzo Allah yake cewa inna ahqqa ma akhastum alayhi ajran kitabullah ai abin da yafi cancantar ku karbi lada domin koyawa mutane ko domin riko da shi ko don tofi da shi shine littafin Allah tabaraka wa ta'ala wannan hadisi mutafaqun alayhi wannan shi yasa duk wani hadisin da aka kawo idan an waiga an kalli wannan sai a danyi sauki amma banda shi wato da babu wani rangwame da za a yi wa mutane amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewar yana cancantar a karbi lada don a karantar da littafin Allah tabaraka wa ta'ala malamai sun yi maganganu da dama akai wanda yana cikin al-mawsu'atul fiqhiyya al-kuwaitiyya mujallal na 13 shafin 14 malamai sun kawo dalilai da dama akai haka nan bin bas yayi magana kansa shi ma ah, littafin fatawarsa mujallal na 5 shafin 364 amma idan ka zauna kai tunani waɗannan abubuwa da annabawan Allah suka yi su ya kamata mu yi koyi da su mu daina lura da larura mu daina dogaro da larura larura takan bijiro kuma takan kau wurin da ya zama babu larura to nisantar albashi ko tsada game da karantar da addini shi ya fi dacewa saboda na ɗaya ta yi koyi da annabawan Allah wanda ya tabbata a cikin alkur'ani sannan na biyu zuciyarka ta samu ikhlasi wanda idan babu ikhlasi Allah bai bada lada akan aiki a ranar tashin kiyama kuma za mu kawo eh, mun karanta wasu ayoyi kai a cikin wannan sura inda Allah madaukake yake cewa aya ta 15 zuwa 16 man kana yuridul hayata dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha duk wanda ya zama niyyarsa ya samu duniya ne yana aiki don ya samu duniya niyyar ka kenan to Allah zai biya ka a duniya wa hum fiha la yubkhasuna Allah ba zai rage maka komi ba amma ne Allah ba ke faɗa a gaba ulaikal ladina laysa lahum fil akhirati illa an-nar waɗanda duk suka mai da niyyar su game da aikin addini shine su samu duniya to fa a lahira ba su da rabo in banda wuta idan kana magana abubuwan da suka aikata na ladafa Allah madaukake ce wa habita ma sana'u fiha duk abin da suka aikata a duniyar an bata shi saboda rashin ikhlasi wa batilun ma kanu ya'malu don haka yasa idan babu larura nisantar tsada yin tsada game da wani aiki na addini shi fi dacewa amma idan akwai larura to ka sai a koma ga fatawar waɗannan manyan malamai Allah madaukake musu rahama mai annabi hudu alaihi salam yake cewa mutane ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مزرارا ويزدكم قوة ويزدكم قوة لا قوتكم ولا تتولوا مجرمين annabi hudu alaihi salam ya ce wa ya kauni ya ku jama'ata istaghfiru rabbakum ku nemi gafaran Allah mai iko da ku ku nemi gafaran Allah sun matubu ilaihi sannan ku tuba gare shi idan kun yi haka yursilis sama'a alaikum midrara sai sako sama ya zama tana wato kwararo ruwa a kanku ba wai tana zubowa ba tana ma kwararo ruwa a kanku wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum Allah zai kara muku karfi akan karfin da kuke da shi wala tatawallaw mujrimin kada ku yadda ku juya ma Allah kada ku yadda ku juya bayan ku ga Allah kuna masu laifi kun ga wannan aya wannan aya ta 52 ita ce sababi na biyu da yasa aka kira wannan surar da suna suratu hud domin babu annabin da ya fassara makasudin wato wannan sura sai annabi hudu alaihi salam a aya ta uku ta suratu hud farkon surar nan Allah ya gaya mana abinda sura take karantarwa gaba daya a muqaddima a aya ta uku Allah madaukake ya ce wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilai yumatti'ukum mata'an hasanan ila ajalin musamma wa yu'ti kulli dhi fadlin fadlahu wa in tawallaw fa inni akhafu alaykum adhaba yawmin kabir a farkon sura abinda Allah ya ce kenan ya kira mu gaba daya duk halitta ta ɗan adam ya ku mutane ku nemi gafaran Allah ku nemi gafaran mahaliccin ku ku tuba gare shi idan kun yi haka Allah zai ba ku rayuwa mai cike da jin daɗi har zuwa lokacin mutuwarku wato ashe neman gafaran Allah da tuba gare shi shi ke sa ka samu rayuwa mai daɗi na nan duniya wa yu'ti kullu dhi fadlin fadlahu wa in tawallaw in kun juya baya fa fa inni akhafu alaikum azaba yawmin kabir to sai ga annabi annabi hudu yana fassara wannan aya ta uku annabi hudu alaihi salam yace ya qaumi istaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi kaga ya dace da abin da Allah ya faɗa a farkon sura ne wa an istaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi ya ku jama'ata ku nemi gafaran Allah mai iko da ku ku tuba gare shi idan kun yi haka Allah zai zubo muku ruwan sama idan kun yi haka Allah zai zubo muku ruwan sama wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum Allah zai kara muku karfi akan wani karfi ya zo da shi Allah tafsil domin a wancan farkon sura Allah subhanahu wata'ala yake yumatikum mata'an hasana idan kun nemi gafaran Allah idan kun tuba kun daina laifuka to Allah zai ba ku rayuwa wato jin daɗi na rayuwa mai kyau a nan kuma annabi hudu alaihi salam ya ce wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum Allah zai kara muku karfi akan karfin da kuke da shi haka nan ya cikin suratul a'raf aya ta 69 annabi hudu yana ce musu awa ajibtum an ja'akum zikrun min rabbikum yanzu kuna mamaki saboda wa'azi ya zo daga Allah an zabi mutum guda ala rajulin minkum an zabi mutum guda daga cikin ku an bashi sako daga Allah liyunzirakum dan ya muku gargadi Allah madaukaki eh, sai annabi Hud ya ce Allah madaukaki wazkuru iz ja'alakum khulafa ku tuna fa Allah madaukakin nan ne ya sanya ku halifofi akan duniya min ba'di nuhin a bayan tafiyar annabi nuhu alaihi salam kun ga ya nuna cewa bayan zamanin annabi nuhu sai zamanin annabi hudu alaihi salam adawa su suka biyo bayan jama'ar annabi nuhu alaihi salam a nan suratul arab ya ce musu wa da fil halki basfa wa zadakum fil khalqi basfa gashi sun biyo bayan zamanin annabi nuhu amma fa ƙirarsu ta ɗara ta mutanen annabi nuhu alaihi salam kaga Allah ya musu ƙarin ƙira. ko ba ƙira kadai ba ya ba su ƙarfi ya ƙara musu ƙira zadakum fil khalqi basfa kaga ya ƙara musu kira don haka kirar adawa ta ɗara kirar mutanen annabi nufa alaihi salam na ɗaya kenan na biyu ya ƙara musu ƙarfi ƙarfin mutanen annabi hudu ya ɗara ƙarfin mutanen annabi annabi nufa alaihi salam shi yasa yace wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum Allah zai ƙara muku wani ƙarfi akan ƙarfin ma da kuke da shi saboda suna da ƙarfi faskuru ala Allah don ku rika tuna ni'imomin da Allah ya muku la'allakum tuflihuna saboda tunanin ni'imar Allah tana sa ka tsira idan mutum yana tuna ni'imar da Allah ya mar to yakan sa ya tsira ya mutu da imani ai abin da ke sa mutane su halaka akasari ba sa tuna ni'imar da Allah ya ku tunanin ni'imar da Allah ya muku yana magana game da ni'imar da Allah madaukake ma adawa yana cewa tsulan fil khalqi wa idamun jismin ziyada ala ma kana alayhi aba'uhum fil abdan yanda ayoyin alqur'ani suka nuna Allah ya ƙara musu tsawo suna da tsayi fiye da dukkan mutane da suka gabace su sannan suna da ƙarfi fiye da dukkan mutanen da suka gabace su Allah ya ba su ƙarfi ya ba su wato ya ƙara musu ƙira ta jiki ya ba su wato tsayi sannan a suratul shu'ara'i aya ta 135 eh, da uku zuwa da biyar Allah madaukake yace amaddakum bi an'amin wa bani Allah ya ƙara musu kuma dukiya ta dabbobi ya ƙara musu wadata ta wajen 'ya'ya wajen natin wa uyun inni akhafu alaikum azaba yawmin azim wanda shi ma annabi hudu yake gaya musu eh, babu shakka babu jama'ar da suka kai mutanen adawa ta wajen ƙirar jiki wajen tsawo da ƙarfi da wadatar da Allah tabaraka wa ta'ala ya musu abin da yasa har ma suke cika baki saboda sun sani kamar yadda annabi hudu ya gaya musu yana cewa ku tuna ba bayan annabi nuhu alaihi salam ne Allah ya kawo ku bayan jama'ar annabi nuhu alaihi salam kaga sun san da abin da ya auku da mutanen annabi nuhu kenan iz ja'alakum khulafa min ba'di qaumi nuh wa zadakum fil khalqi basta sun sani saboda sanin da suka yi cewar suna da ƙarfi shine sai suke cika baki ma suna cewa wa ya kai mu ƙarfi wanda Allah madaukake ya bada labarin sa suratul fussilat aya ta 15 fa amma adun fastakbaru fil ardi bighairi al-haqqi wa qalu man ashaddu minna quwwa saboda sun sani a tarihi babu mutanen da suka kai su tsawo da ƙarfin jiki da wato da kyawun kira shine suke cewa wa ya fi mu tsananin ƙarfi sai Allah ya musu tambaya awalam yarau anna Allah alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwa ba su ganin Allah da ya halicce su ya ba su wannan ƙarfin shi kuma ya fi su ƙarfi Allah da ya halicci mai ƙarfi ai ya fi mai ƙarfi ƙarfi ya za a yi ka halicci wanda ya fi ka ƙarfi ai ba zai yi ba Allah da ya halicce su ya fi su karfi wa kanu bi ayatina yashhadun wanda ba shakka ba a taɓa samun jama'a da ke da ƙarfi irin nasu ba to wannan ayar tana nuna mana falalan istighfari da kuma tuba ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya zo cikin bayanin annabi hudu alaihi salam annabi hudu yana gaya ma jama'arsa waɗanda kafirai ne yana ce musu idan kun nemi gafaran Allah kun tuba gare shi Allah zai ƙara muku ƙarfi akan ƙarfinku wannan kalma me take nuna ma me take nuna maka idan kai ne mulki ne kana neman ƙarin ƙarfin mulki me zai baka shi shine tuba ga Allah da neman gafaransa idan kai mai dukiya ne kana da ƙarfin wadata kana son ƙarin ƙarfi na wadata ba abin da zai baka illa istighfari da tuba ga Allah tabaraka wa ta'ala shi yasa annabi hudu bai ce musu ƙarfi ta wani sashi ba yazidkum quwwatan ila quwwatikum sai ƙara muku ƙarfi ga ƙarfin da kuke da shi wasu malamai ma suna cewa istighfari yana magance matsala ta rashin haihuwa ka rika neman gafaran Allah kurum ya zama kana aikata wannan wannan shine ka to Allah tabaraka wata'ala zai baka haihuwa idan baka taba samu ba me yasa saboda abinda annabi hudu ya gaya ma jama'arsa shi ma annabi nuhu alaihi salam ya gaya wa mutanansa game da falalan istighfari a suratul nuh فقل تستغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل midrara Ka danganta wannan ayar da maganar Annabi Hudu alaihi salam. wanda ya gaya musu a wannan aya summa tu eh, istaghfiru rabbakum summa tubu ilai yursilis samaa alaikum midrara yursilis samaa alaikum midrara annabi hudu ke gaya wa jama'arsa annabi nuhu alaihi salam shi ma ya ce wa mutanensa istaghfiru rabbakum eh, innahu kana gafara yursilis samaa alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina Allah zai ninninka muku Allah zai ƙara muku yawan dukiya Allah zai ƙara muku yawan 'ya'ya, wa yaji lakum jannatin wa yaji lakum anhara annabawa guda biyu sun faɗi haka wanda ya nuna cewar lallai istighfari yana da falala a dalilinsa kana samun biyan bukata ta rayuwarka akwai wani misali da tarihin ibn taymiya wanda ya zo cikin littafin da aka rubuta na tarihinsa wanda ake kira al-kawatibud durriya yana shafin 145 yana cewa inni la yaqifu khatiri fil mas'ala allati tushkil alayya saboda yawa ina bincike na ilimi sai al'amari ya rikice min in kasa gano yadda zan yi in warware wannan matsala din wata matsala ta, ilimi ta addini sau da yawa malamai suna sabon irin wannan yanayi a maka tambaya ka kasa amsa ko kuwa kana son ka yi bincike kan abu amma ka rasa ta ina za ka faro binciken abin ya rikice maka to ibn taymiya ya ce to idan na shiga irin wannan yanayi ina da buƙatar sanin wata matsala na kasa sani ko ina son yi bincike na kasa gano ta ina zan fara yace fa astaghfirullah alf marra sai in daina karatun sai in zauna in yi istighfari kamar sau dubu ɗaya kaga an dade ana yi kenan ina cikin istighfarin nan hatta yan shariha sai in ji kirjina yana budewa yan hallu iskali ma ashkala sai in ji kwakwalwa ta tana warwarewa sai in ga kafofin da duk nake neman sani na bincike ga sunan suna ta budewa wa kad akunu fi suf yace yakan kasance lokacin da nake istighfarin tafiya kasuwa za ta same ni ba zan daina ba ina cikin kasuwar ina istighfari awul masjid ko na shiga wani masallaci ba zan daina istighfarin ba matukar ba sallah nake ba aw aw awil madrasa ko ina makaranta ba zan daina istighfarin ba wato ko da a kasuwa ne wata damuwa ta rikice ma istighfari yana warware maka ita a masallaci ne a makaranta ne da yawa mutane kan ce wai shin akwai addu'ar jarabawa ai ta wuce istighfari ba ko Ba ta wuce istighfari ba shine abin da ibn taymiya yake faɗa yana son ya yi bincike yana so ya gano amsa abin ya rikice mai ya ce sai ya daina duk abin da yake ya kama istighfari sai Allah ya buɗe mai saboda haka istigifari yana sa Allah ya buɗe ma kwakwalwa ya dawo ma da tunanin abin da da kamata la ni zalika min zikr wal istighfar ila an anala matlubi babu abin da zai sa in daina wannan istighfari din malamai suna cewa eh, babu shakka a cikin alqur'ani an samu tabbas game da abubuwa guda bakwai na ɗaya lizimtar istighfari yana da falala saboda kaga ya zo cikin bayanin annabawan Allah an fara bayani da annabawa manzanni na farko shine annabi Nuhu alaihi salam ga abin da yake gaya wa mutanansa fa qultu istaghfiru rabbakum manzo na farko yace ku rika neman gafaran Allah in kun nemi gafaran Allah akwai garaɓasa. baya ga cewar Allah ya gafarta muku wanda shine abu na farko innahu kana gafara. idan dai da sauran numfashi karka damu da girman laifin da kai ma Allah ko mai girman laifi in ka ce Allah ka gafarta min ka kiyaye sharuɗa na tuba an gama Allah zai yafe domin kowane ɗan adam Allah madaukaki ya ɗiba mar lokaci a rayuwarsa an ɗiba maka yawan shekaru da za ka yi yawan kwanaki yawan wannan damar da Allah ya baka sai ce to tsakanin kaza zuwa kaza in ka ce in gafarta zan yafi matukar wannan lokacin da aka ɗiba ma a duniya bai kare ba ka ce Allah ka yafe min Allah zai gafarta ma shi yasa annabi Nuhu alaihi salam yace innahu kana gafara bayan Allah ya gafarta maka sannan kuma ga falala da kake samu Allah tabaraka wa ta'ala zai baka falala mai yawa anan zaka iya cewa to shin ko istighfari yana fin zikiri kenan domin ga abin da annabi nuhu alaihi salam ke gaya musu fa qultu astaghfiru rabbakum ban ce ku zikirin Allah ba ku nemi gafaran Allah shi ne ake tambaya wani malami wai da zikiri da neman gafara wanne yafi zikiri shine subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar la hawla wala quwwata illa billah salatin annabi duk zikiri ne shi kansa istighfari zikiri ne amma idan aka ce istighfari yana zama addu'a yana shiga babi na addu'a kana roƙon Allah don haka yasa malamai ke aji al-istighfar a babi na zikiri saboda in kayi kana da damar ka maimaita kalma ta istighfari kamar da ake maimaita kalma ta zikiri idan kuma aka aje a babi na addu'a to wanda shine asali mahallin al istighfar roƙon Allah neman gafaran Allah addu'a ne in ka duba littafin Gizaul Albab a mujallar na shafi na ɗari uku da saba'in da takwas ibn qayyim jauziya ya yi ma malaminsa tambaya malaminsa shine ibn taymiya Allah ya musu rahama ibn qayyim jauziya ya yi tambaya ga ibn taymiya ya ce Allah gafarta mana akwai wani mutum da aka masa tambaya su ina babu ahlil ilmi ayyuma anfa'u lil abdi at-tasbihu aw al-istighfar an taba tambayan wani malami shin tsakanin zikiri da neman gafaran Allah istighfari wanne ne amfaninsa wato yafi yawa ga mumini wanne ne amfaninsa yafi yawa ga mumini shi ne take sai ibn taymiya ya bada ansa yace to yanzu ga misali idza kana saubu naqiyyan mutum ne yana da tsafta kayansa ma da tsafta to ai ba abin da ya dace da shi illa al-bakhuru wa ma'ul wardi anfa'u lahu ga mutum ya fito daga gida Yayi wanka da tsaftar shi kayansa suna da haske kaga abin da bayi da shi kawai shine turare sai ka ɗauko ka ce wani ga turare a yayyafa haka dai, ko tun da bayi da datti wa idza kana danitan amma sai mutum ya fito gida gashi nan dukun dukun kayansa yayi datti jikinsa ma akwai datti baya buƙatar komai kamar wanka kamar wanka idan zaka yi kyauta ga wannan me zaka bashi turare ko sabulu Ke fa sabulu wal ma'u anfa'u lahu duka dai ruwa a bokiti sai ka kawo sabulu sai ka ce malam ga wannan aje a yi tsafta amma in ka ɗauki turare ka bashi zai amfani shi kaga ya bamu mu amsa sai ce fa kaifa wasiyabu la tazalu darisa don haka in kana so ka gane matsayin tasbihi da istighfari misalin su kenan wanda ya zama akwai datti a jikinsa da yafi bukata shine neman gafaran Allah domin gafaran Allah shi ke sa Allah ya karbi ibadarka idan Allah bai gafarta maka ba yaushe ma zai karbi ibadarka saboda haka idan mutum yana da zunubi babban abin da yafi nema shine wato Allah ya gafarta masa wannan ya tabbata cikin alqur'ani istighfari yana gaban tasbihi ga wanda ke da dauda a cikinsa wanda shi yasa Allah ya kawo shi a farkon sura a farkon sura manzanni manyan manzanni suka yi ta magana akai istighfari kafiri ba abin da ake ce mara yayi illa ka tuba ga Allah ka nemi gafararsa sai ya shigo musulunci lokacin da ya tsafta sai a ce to ga kuma wani abu da za ka yi wanda shakkot ne na zuwa aljanna shine zikirin Allah abu na biyu shine duk mai zikirin Allah zai samu tukiya zai samu ya'ya hayayyafa zai samu biyan bukata wanda ya zo cikin bayanin annabi nuhu ya zo cikin bayanin kuma annabi hudu alaihi wasallam wa yumdidukum bi amwalin wa banina bayanin annabi nuhu alaihi salam annabi hudu yana cewa yazidkum quwwatan ila quwwatikum sannan abu na uku shine mutum wato zai samu wadata hatta ta harkar noma idan mutum manomi ne idan yana istighfari Allah zai tsare mar gona wannan yasa annabi nuhu alaihi salam yake cewa wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara sannan ziyadatul quwwa bi kulli ma'aliha duk bukatar da kake da ita na ɗaukaka a duniya tana tare da istighfari na biyar istighfari yana zama dalilin tunkuɗe bala'i ga jama'a wanda ya zo cikin suratul anfali yana zama garkuwa ga ɗan adam idan kana neman garkuwa kada musiba ta aukan ma to ka yawaita istighfari duk wanda ke yawaita istighfari yana samun garkuwa daga saukar musiba Allah madaukake yana cewa wa ma kana Allahu mu'azzibahum wahum yastakfiruna Allah bai yin azaba gare su idan suna neman gafaran sa kaga wannan ya nuna cewar idan kana neman gafaran Allah to musiba ba ta saukan ma sannan yana zama dalilin da ke sa Allah subhanahu wataala ya baka dukkan wani matsayi da kake nema wanda shine annabi hudu yake cewa wa yu'ti kulli dhi fadlin fadlahu ay eh, kamar da Allah ya faɗa a farkon suratul hud kai aya ta uku wa yu'ti kulli dhi fadlin fadlahu rahamar Allah gaba ɗayanta tana sauka dalilin istighfari ya zo cikin suratul namli aya ta 46 laula tastaghfiruna Allah la'allakum turhamun dan me ba za ku ne rika neman gafaran Allah ba akwai tabbacin za ku samu rahamar Allah wato duk mutumin da ya riki istighfari to baya rabuwa da rahamar Allah tabaraka wa ta'ala Allah ka samu dace me yace gaba قالوا يا هود ما جئتنا ببينا وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين قالوا أدوى سكتي يا هود يا كي هود ما جئتنا ببينة بكزو ماذا لو تهجى كازو دي كان كما غنغنو ليه هجى yanzu a ce annabi hudu bai zo da hujja ba ya zo da hujja amma ka lura da mutumin banza a kowane lokaci kuma a ko'ina idan ba ka yi abin da yake so ba to duk abin da ka faɗa ba gaskiya ba ne wai baka zo da wata hujja ba wa ma nahnu bi tariki hatina an kaulika kuma ka gan mu ba za mu bar bautan ababen bautan mu dan iya maganar ka ba eh, dan maganganunka ayi kaza a bar kaza ba zai sa mu bari ba wa ma nahnu laka bi mu'minin kuma a takaice ma mu ba za mu yi imani da kai ba ba za mu zamanto masu yarda masu gaskantawa gare ka ba me ma za mu ce gare ka in naqulu illa ataraka ba'd alihatina bisu قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون أني بريء مما تشركون من دوني فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون in na ƙolo illa ataraka ba'abu alihatina bisu suka ce mu abin da muke cewa kawai game da kai abin da za mu iya cewa game da kai kawai shine ka dai hankali domin wasu daga cikin abun da muke bautan su dinnan hakurin nasu bai da yawa wato gumakanmu akwai waɗanda suna da ƙarancin hakuri don haka suna iya buge ka kaga ba a ce duka ba wai dan su bashi tsoro ba abu alihatina wasu daga cikin ababen bautan mu abin da muke cewa ba abin da zai auku tsakaninka da su illa za su same ka shine illa taraka bisu'in za su same ka da wata cutarwa wato suna nufin cewa wasu daga cikin abubuwan da suke bautan za su iya haukatar da shi saboda al'amarin nasa wato akwai ban haushi saboda haka su waɗannan gumaka za su haukata annabi hudu alaihi salam kada sai annabi hudu ya ce na ɗaya inni ushidullah ina kafa Allah da shaida ina kafa shaida ga Allah tabaraka wa ta'ala wato ina shaidar da Allah abinda nayi da kuma abinda ke aukuwa tsakanina da ku washhadu sannan kuma ku shaida anni bari'un mimma tushrikuna ni fa na barranta daga abinda kuke aikatawa na shirka ga Allah wa nan gurin akwai wata hikima idan aka ce aka ma barazana game da tsafi tsafi zai iya kama ka to tsafin yana iya kama ka matukar imaninka da Allah yana da rauni shirka tana kama mutum wato tsafi yana tasiri jikin mutum yakan zo ta sashin jarabawa tunda ya samu waliyan Allah ya faru da manyan mutane to amma idan har matsafi ya maka ƙorafin, zai iya maka tsafi ya cutar da kai Abin da zai iya ba shi nasara guda shine idan ka yarda da tsafi shi yasa kake annabi hudu sai jaddada kalmar shahada ga Allah saboda kada ma tsafin nasu yayi tasiri jikinsa suna gama fada sai yace inni ushhidullah ka kalmar shahada ce sannan yace musu washhadu anni bari'un mimma tushrikuna wato kamar ka ce la ilaha illallah na tabbatar babu abin da ya cancanta abota masa face Allah wannan shine abu na farko da annabi hudu ya tabbatar shine jaddada kalmar shahada ga Allah wanda ya zo cikin suratul a'raf aya ta 60 qala al mala'u min qawmihi inna lanaraka fi dalalin mubin qala ya qaumi laysa bi dalalatun walakinni rasulun min rabbil alamin uballighukum risalati rabbi wa ansahu lakum wa a'lamu min allahi ma la ta'lamun wato ashe sun jingina wato gumakan suna gaya ma annabi hudu alaihi salam cewa gumakan nan suna iya jingina wata musiba ga annabi hudu alaihi salam saboda haka sai annabi hudu bayan ya tabbatar da kalmar shahadarsa ya tabbatar da shaidar imaninsa ga Allah su ma ya gaya musu ya gaya musu don kar ma su yi tunanin ya bar addinin nan ya fara gaya ma Allah har yanzu ina shaidar da kai ya Allah sannan su ma ya gaya musu sannan sai na biyu yace min dunihi abinda duk kuke shirka da shi wanda ba Allah ba fakiduni jami'an na ba ku dama duk ku haɗa tsafin da za ku yi kaga ya tabbatar da kalmar shahada sa sai ce to ku je ku kulla kaidin ku jami'an gaba daya sun ba za tunzirun sannan ba kada ma ku saurara min kada ku jira la tu'akhiruna zalika ku gaggauta kar a samu jinkiri maza maza ku je dukkan matsafi ya tafi a haɗa tsafi mu gani ko za ku yi nasara to wannan maganar ba wai annabi hudu alaihi salam shi kadai yayi ba annabi nuhu alaihi salam shi ma ya taɓa yin haka annabi nuhu shi ma kafirai sun mar irin wannan barazana ya taho a suratu yunus aya ta 71 واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت النبي هود سيأتي fa ajmi'u amrakum wa shuraka'akum thumma la yakun amrukum alaykum gumma thumma qubu ilayya wa la tunziru haka sai zama abinda annabi hudu ya faɗa haka annabi nuhu alaihi salam ya faɗa ya ku jama'ata idan ma kun gaji da gani na shine abinda annabi nuhu ya faɗa don ya shekara kusan dubu in kana in kana kabura alaikum maqami dadewar da nayi ina muku wa'azi ya dame ku kullum ina faɗin abu ɗaya wa tafkiri bi ayatillah ina ta wa'azi ku kun kun gaji to kar ku abin nan fa alallahi tawakkaltu kar ku manta ga Allah na dogara kawai fa ajmi'u amrakum ku je ku hada duk abin da za ku hada wa shuraka'akum da duk abokan shirkan ku summa la yakun amrukum alaikum gumma kada ma ku yi a koye ku fito a fili don a san duniya ta hada kai za ta kashe annabi Nuhu inji annabi Nuhu yace kar ma tsafin ayi a koye ku yi tsafin a bayyane sun makabu ila ya sannan ku hukunta mutuwata wala tun zuru na karku saurara kuma shi ma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗi haka shi ma Allah ya ba mu labari ya faɗi haka a suratul araf aya ta biyar. innal ladzina tad'una min dunillahi ibadun amsalakum fad'uhum falyastajibu lakum in kuntum sadiqin alahum arjulun yamshuna biha am lahum aydin yabtishuna biha am lahum a'yunun yubsiruna biha am lahum adhanun yasma'una biha sai Allah ya ce ma annabi Muhammad qul kai ma ka gaya musu yanda annabi Hudu ya faɗa yanda annabi Nuhu ya faɗa ud'u shuraka'akum summa kiduni fala tunziru ku kira abokan shirkan ku ku kulla makirci gare ni akan za ku kashe ni summa la tunziru kar ma ku jira ni annabi yace Allah ya ce masa ka kace inna waliyallahu allazi nazzala alkitaba wanda na jibince shi wanda na dogara da shi shine Allah wanda ya saukar da littafin alqur'ani kuma ba annabawa kawai ba me Allah yace a ƙarshe wa huwa yatawalla salihin duk wanda ya rike alqur'ani da sunnar manzon Allah bai kamata ya ji tsoron matsafi ba amma dai ka tona imanin naka ka ƙara gyarawa in ma za ka yi irin wannan burga ta annabawa dan dole sai ka tona imaninka mutumin da ke da rauni to zai shiga wani hali me yake gaba inni tawakkaltu ala allahi rabbi wa rabbikum ma min dabbatin illa huwa akhidun bi nasiyatiha inna rabbi ala siratin مستقيم annabi hudu ya ce in ni tawakkaltu ala Allah ni na dogara ne da Allah bai gaya musu ma abin da wato me ya dogara da shi ba bai koye musu ba annabi hudu alaihi salam ya gaya musu don za su ce to kai da kake irin wannan cika baki da me ka dogara da shi da Allah ba kuma tambaya ba Allah na dogara da shi da nake cika bakin ku je ku hada duk abin da za ku hada rabbi Allah nan shine mai iko da ni wa rabbikum kuma shine mai iko da ku ba wani abin bauta ne na daban ba ma min dabbatin babu wata dabba illa huwa akhirun bi nasiyatiha hafa ce Allah yana riko da gashin goshinta duk wata dabba duk wata halitta duniya Allah ke janta inda za ta idan ka dogara da shi wallahi ka huta daga kaidin mai tsafi amma idan ka ce za ka dogara ai bai yiwuwa a zauna yanzu dole sai an yi dafa'u kar ya yawa a duniya to idan ka tafi wancan matsafin abinda zai baka na kariya daban da abinda wancan zai baka da abinda wancan zai baka wani zai ce to in za ka kwanta ga abinda ka yi wani kuma ya ce in za ka fita ga abinda ka yi sai zama rayuwarka gaba ɗaya ta zama tana hannun bokaye amma in ka dogara da Allah an gama baka bukatar kowa baka bukatar komi inna rabbi ala siratin mustaqim mai iko da ni yana kan tafarki madaidaici wanda malamai ke cewa wannan ma wani tsarin balaga ne wato annabi hudu yana gaya musu bayan an gama irin wannan faɗan bayan an faɗi magana mai zafi kaga magana ce mai zafi domin an kai ƙarshe kin sun ce mu muna tsoron maguma kan mu za su halaka ka yace ku je ku yi abin da duk za ku yi amma duk da haka saboda zuciya irin ta annabin Allah a ƙarshe sai ke gaya musu ni dai Allah da nake kiran kuɗin nan har yanzu yana kwaɗaitar da ku ku zo kan tafarki madaidaici kaga bayan an faɗi magana mai zafi kuma duk da haka annabi hudu alayhi salam ya dawo kai wato inna rabbi yuhibbukum wa yahmilukum ala siratin mustaqim lalle Allah mai iko da ni yana faɗaitar da ku ku dawo ga tafarki madaidaici fa in tawallu فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ فإن تولوا إذا كنت يا بايا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم إذا na isar da saƙon da aka aiko ni da shi zuwa gare ku aikin manzo shi ne isar da saƙo. an karɓa ba a karɓa ba ba ruwansa ce idan ma kun juya baya ni ban yi asara ba na riga na isar da nawa sakon wa yastakhlifu rabbi qauman ghayrakum kuma Allah mai iko da ni zai canza wata jama'a ya kauda ku zai canza ku ya kawo wata jama'a daban wala tadurrunahu shay'an sannan ba za ku iya cutar da shi da komi ba ba ku iya cutar da su duk karfin kuɗin nan ba za ku iya ba wallahi wani malami yana wa'azi yana cewa in kana neman malami mai karfin hali wajen wa'azi to ka fara nemo annabi hudu alaihi salam mutanen suna da ƙarfin gaske ba a taɓa yin ɗan adam mai ƙarfi irinsu ba sannan ga baƙin sharri wanda Allah ya tabbatar ba a taɓa yin ɗan adam da ke da sharri irin adawa da waɗanda da samudawa ba wanda Allah ya faɗa amma ka duba yadda annabi hudu yake gaya musu magana bai tsoro baya ko shakkan su haka shi kaɗai ne za su iya kama shi su murɗe amma bai daina ba ba ruwan shi saboda ya riga ya dogara ga Allah ya riga ya dogara ga Allah wanda ke nuna mana cewa duk mutumin da ya dogara ga Allah idan kana harka ta da'awa kar ka ji tsoron wata barazana ba ka dai faɗi gaskiyar inda ake cewa komi dacinta da mutum ya ɗauka da ya jefar kuma shi kenan kai dai ka isar ya ji ko kuma kar ka damu da kullakullan masu kulli na tsiya Allah ya isar maka shi da abin da annabi hudu ke cewa inna rabbi ala kulli shay'in hafizun shi Allah mai iko da ni mai tsaro ne a bisa dukkan komai idan ka rasa tsoron Allah to ka yi rashin wato babban abin dogaro da shi me yace walamma jaa أرضنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة minna. والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ فلما جاء أمرنا لوكشن ده الأمر من يزو لوكشن ده أمر لن هلك عادا ويزو نجينا هودا من سيرد النبي هود عليه السلام والذين آمنوا معه هود ولن نسقي إيماني تارد شيئا النبي هود برحمة منا ta dalilin wata rahama da take wajenmu wannan jainahum mun tserar da su min azabin galib daga wata azaba mai kauri kaga azaba guda biyu Allah ya tserar da annabi hudu da jama'arsa na farko azabar da aka hallaka adawa da ita na biyu azaba mai kauri ita ce azabu yawmil qiyama ita ce azaba ta ranar kiyama kaga a duniya Allah ya hallaka adawa wanda Allah tabaraka wa ta'ala yayi maganar azabar da aka yi ma'adawa ta duniya azabar tana da munin gaske yana daga cikin misali wanda Allah kuke maimaita shi a siffa daban-daban cikin alkur'ani yanda Allah ya hallaka adawa ya turo guguwa ta hallaka su kamar yadda zo a cikin suratu zariyati azabar da ya saukar musu ta zo bi ibaratin mutanawwi'a misali zaka samu fir'auna hanya guda ce ta hallaka shi banu isra'il eh, Gwagwar mai da suka yi da annabi musa eh, eh, da fir'auna zaka samu karshen magana iri guda ce amma labarin adawa yanda ya zo cikin alkur'ani ba haka yake ba saboda Allah ya nuna maka azabar da ya hallaka adawa da ita tana da munin gaske a suratul haqqa ce aya ta shida zuwa takwas Allah madaukake cewa amma adun fa uhliku bi rihin sarsarin atiya sarsarin atiya Allah ya hallaka adawa da wata guguwa mai tsananin sanyi sannan aka kira ta atiya mai wuce iyaka wato ita guguwar har ma malamai na cewa da fushi ta zo saboda Allah ya sako ta ne da fushinsa don haka ita guguwar in ta zo to duk abin da ta bi kansa to wannan kuma ba a lissafi da shi kuma wannan guguwa da ta zama to bala'i gare su sakharha alaihim sab'a layalin wa samaniyata ayyamin husuma babu babu saurarawa sai da aka samu wato sai da aka samu dare bakwai da yini takwas wannan guguwa tana bi kansu fataran qawmu fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiya kana ganin jama'a suna zube kai ka ce wato gungume ne na wato itatuwan dabino da aka tayar wanda suka rube shi ake nufi da alkhaliya bi ma'ana albaliya wanda Allah tabaraka ta'ala a karshe yake cewa fa hal tara lahum min baqiya ko ka kaga ragowan adawa yanzu kaga maganar kamar an yi ta ne cikin fushi ko ka kaga ragowar adawa babu sauransu a suratul arafi aya ta 72 Allah madaukake ce fa jena hu wallazina ma'ahu bi rahmatin minna kamar yadda ya faɗa a suratul hud wannan aya da muka karanta wa qata'na dabiral ladina kazzabu bi ayatina wa kanu wa ma kanu mu'mini a suratul shu'ara aya ta 189 fa akhadhahum azabu yawmi dhulla wata azaba ta ranar girgije ta kama su ya'ani wani girgije ne Allah ya turo saman su sai da ya turo gajimare wanda sun ɗauka inuwarsa sanyi za su samu Allah madaukaki ya babbaka su da zafin rana innahu kana azaba yawmin azim azaba ce mai wato da ta kasance a yini mai girma wato ka ringa la'akari da karshen maganganu a wannan aya ta suratu hud wa najaynahu min azabin galim a ƙarshen waccan aya ta suratu shu'ara innahu kana azaba yawmin azim yanda Allah ke nuna cewar azabar da ya hallaka adawa da ita azabar tana da girma a suratul fussilat aya ta goma sha shida fa arsalna alaihim rihan sarsaran fi ayyamin nahisatin linuziqahum azabal khizyi fil hayatid dunya wanda ya nuna azabar da aka yi musu ta hallaka su azaba ce ta kunyata su domin idan mutum yana cika baki to sai a nuna maka shi ba kowa ba sun nuna suna da ƙarfi man ashaddu minna quwwa wa ya fi mu karfi sai Allah ya turo iska da ita aka hallaka su da iska ai ba abin da ya fi iska rashin karfi ko in Allah ya ga dama don haka yasa Allah ya kunyata su a rayuwarsu ta duniya wala azabul akhirati akhza wa hum la yunsaru game da wannan guguwa a suratul ahqaf Allah ya yi magana akan ta yace tudammiru kulla shay'in bi amri rabbiha kaji yanda ya siffanta hallaka su da yi da wannan guguwar tudammiru kulla shay'in wato tana rusa kowane abu wannan guguwar duk abin da ta bi kansa to rusa shi take a suratul fajri Allah ya ce fa sabba alaihim rabbuka sawta azabin Allah ya zuba musu wata dorina ta azaba kaji yanda yake siffanta azabar da ya ma'adawa wanda ya nuna maka cewa adawa an halaka su wato halakarwa mai tsananin gaske sai kuma Allah madaukake ya ce wa tilka adu wa tilka adu zahadu bi ayati rabbihim wa asaw rusulahu wa tabu amra kulli dabbarin anid kaga labarin an riga an gama shi sai Allah yake gaya maka har ma ya zama abu ne wanda ya riga ya wuce gashi yanzu dai muke karanta labarin amma Allah madaukake ya ce wa tilka adun kaga ba a ce waɗannan ba waɗancan wato waɗanda an riga an hallaka su an manta su to su nan fa kamar ana gaya ma kai na yanzu ka shafa wa kanka ruwa wa tilka adun jahadu bi ayati rabbihim waɗancan fa su ne adawa da suka yi gardama game da ayoyin Allah mai iko da su wa asaw rusulahu suka saba wa manzanninsa kaga manzanni domin idan ka saba wa manzo guda ka saba ma duka kamar da Imam Qurtubi ya faɗa cikin tafsirin wannan aya wa taba'u amra kulli jabbarin anil suka dinga bin umarnin duk wani kangarere wani mai ƙetare dokokin Allah da abin da ke faruwa da muke nan a kowane zamani idan ka ga mutum ya lalace ka duba gefe guda yana bin umarnin wani wanda ya fantare ma Allah ya bar sunnar manzon Allah yana bin umarnin wani ya saba ma Allah ya saba ma manzonsa Allah ya ce to ga yadda karshen adawa ya kasance الله كتري وما بيتاي حكا مامي الله مدوكي واتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة باوي هل كاسون دا أكيائي سبا idan Allah ya hallaka al'umma to yana buga stamp kamar yadda ka san an gama wani al'amari idan an rubuta wasiƙa sai a buga hatimi to an gama kenan idan Allah ya hallaka al'umma hatiminsa a kansu shine ya tsine musu albarka wato waɗannan al'ummar duniyar ba ta musu kyau ba sannan kiyamar ma za ta fi duniyar mu don duk mutumin da ƙarshen rayuwarsa Allah ya tsine mar albarka to wannan mutumin ya lalace karka ɗauka a lahira ma yana da rabo wa utbi'u fi hadhihi dunya la'na an bi bayan su a wannan duniyar da tsinuwa wa yawmal qiyamati haka nan ma a ranar kiyama ala inna adan kafaru rabbahum Allah madaukake ce ku sani lalle fa adawa sun kafirce Allah mai iko da su wato labarin su yana da tsawo sai aka takaita wato ana gaya maka kafircin su yayi tsanani ala bu'dan li'adi Allah madaukaki ya ce nisantar rahamar Allah ya tabbata ga adawa kaumi hudin mutanen annabi hudu alaihi salam saboda kamar da muka ce adawan kashi biyu ne akwai adawa ta farko akwai adawa ta biyu don haka wani ada waɗanne adawa ne ake cewa Allah ya nisantar da su daga rahamarsa a waɗannan ayoyi su ne jama'ar annabi hudu alaihi salam Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ladan abin da muka faɗa daidai Allah ya gafarta mana kuskure اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك